Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata 4 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. to maryam babban majalisar dokokin rasha ta kada a yau talata akan mayar da yankuna hudu na kasar ukraine a matsayin wani bangare na kasar rasha wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da ukraine da kawayenta na yammacin turai suka yi allah wadai da shi kasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar japan a wani yanayi da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin hokkaido da amori da safiyar yau talata A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a shari'ar ɗan ƙasar China nan da ake zargi da kisan wata matashiya mai suna Omita a Kano. Babbar kotun jihar ta Kano a Najeriya ta buƙaci ofishin jakadancin ƙasar China ya samar masa mai fassara don tabbatar da ya fahimci muhawarar da za a yi a zaman shari'ar. Duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga tsari na kashi 36 karamin kashi na shida a da ba da a cikin baka cewa dole ne a kawo shi kotu in an kawo shi tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa malaman makarantun sakandare a ƙasar kamaru sun fara yajin aikin sai baba ta gani sai dai in gwamnati ta biya su kuɗaɗen da suka ce suna binta Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da gwamnatin Amurka ta yi wa gwamnatin kasar Ghana akan ta inganta matakan da suka dace domin shawo kan matsalar haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makili. Babbar majalisar dokokin Rasha ta kada kuri'a a yau talata A kan mayar da yankunan hudu na kasar Ukraine a matsayin wani bangare da kasar Rasha. Wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da kawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi. Wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske na tashin hankali kuma ya saba wa doka. karaman majalisar dokokin rasha ta riga ta ba da amincewarta kafin rasha ta shirya abin da take ikirarin zaben raba gaddama akan mamaye yankuna hudu na kasar ukraine da sojojin rasha suka yi ukraine ta ce an gudanar da zaben bisa tursasa wa jama'a ne don haka ba shine ra'ayin al'ummomin da ke zaune a yankunan donetsk luhansk saprosia da kuma kesin ba guterres ya faɗa a makon da ya gabata cewa mamaye bangaren wata ƙasa ta hanyar yi mata barazana ko tilastawa ya saba wa ka'idojin da aka gina majalisar ɗinkin duniya a kai da kuma dokokin ƙasa da ƙasa yayin da rasha ke ikirarin ci gaba da mamayar sojojin ukraine suna ƙara samun nasara ta hanyar kai hare-haren martani a wurare da ke hannun rasha shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na cikin daren jiya litinin cewa sojojin ukraine suna ƙara samun nasara ya ce sojojin sun kwace wasu garuruwa da dama ba tare da wani ƙarin haske ba ƙasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar japan a wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankuna hokkaido da amori da safiyar yau talata babban sakataren majalisar wani japani hirokazo matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makaman ne da misalin karfe 7 da minti 22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin kasar japan bayan mintuna 22 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla Kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babbar kotun jihar Kano a Najeriya ta buƙaci ofishin jakadancin ƙasar China a Najeriya ya samar da wanda zai rinka yi wa Mr. Geng Chunrong tafinta a yayin shari'ar da ake tuhumar sa da kisan Umu Kulsum Sani Buhari kimanin makonni biyu da suka gabata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana dangane da zaman kotun na yau. gwamnatin jihar kano ce ke tuhumar mr frank geng da kisan gilla ga umu kulsun sani wadda aka fi sani da ummita mr geng mutumin kasar china da ke gudanar da harkokin kasuwancinsa a nan kano ya kasance ɗaya daga cikin samarin ummita to amma wani dalili da ba kai ga cewa ba ya kai shi ga hallaka budurwar tasa ummita a gidan mahaifanta ta hanyar caccaka mata wuka a kirjinta a daren ranar lahadi 17 ga watan jiya na satumba al'amarin da ya sanadiyar mutuwar ta nan take da fari da ya an gurfanar da shi ne a kotun magistrate ta kano da ke noman's land amma saboda rashin hurumin sauraron irin wannan shari'a aka mayar da bacin gaban babbar kotun kano da ke mila road a birnin kano a makon jiya ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a sanusi a doma aji ta so fara sauraron shari'ar sai dai saboda rashin lauyan da zai kare mr gang tilasta sanya aka ɗage zaman shari'a zuwa talatar nan hudu ga wannan wata na oktoba ko da yake lauyoyin bangarorin biyu sun bayyana a kotun a wannan karan amma a yau din ma ba a kai ga fara shari'ar gadan-gadan ba saboda lauyan mustagan da ake tuhuma da kisan ummita ya roƙi kotun ta ba da umarnin samar da mai tafinta ga wanda yake karewa la'akari da cewa turancin da yake iya magana da shi bai kai ya kawo ba duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da maki bisa ga eh, tsari na kashi 36 karamin kashi na shida a da ba da a cikin baka cewa dole ne a kawo shi kotu in an kawo shi tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta sannan yana da dama a ba shi dukkanin wani abu da zai taimake shi wajen kare kansa sannan yana da dama kuma a kawo masa interpreter ko tafinta wanda zai fassara masa wannan shari'a da ake yinta a gaban kotu a rubuta wa embassy din china su bada mai fassara wanda gwani ne a harshen chinese na kabilan mandarin yauwa ana neman chinese wanda yake chinese amma na mandarin barista dan azumi abdullahi kenan launin da yake kare mr frank gang wadda ake zargi da kisan gilla ga umu kulsun buhari wato ummita barista lawan musa abdullahi babban attorney na kano kuma kwamishinan shari'a da ke jagorantar lauyan gwamnati a wannan shari'a na cewa to dama tun farko gaskiya mu mun riga mun rubuta muna neman a turo mana da wannan mai fassara din tunda abu ne wanda kundin tsarin mulki ya faɗa to wannan shi yasa mu ma muka ce to dama mun riga mun fara ɗaukan matakin kuma dalilin da ya sa kenan aka ɗaga sati uku mun ba don haka ba da a ce an ci gaba sati ɗaɗɗe kawai za a ci gaba amma ana samun shi wannan mai fassara na tabbatar muku a kankanin lokaci da yadda Allah za mu gama wannan shari'a. Yadda alƙalin kocin mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ya amince da da waccan bukata ta lauyan dan China kuma ya bukaci ofishin jakadancin ƙasar China a nan Najeriya ya samar da mutumin da zai rinka aikin tafinta a yayin shari'ar domin Mr. Geng da ake zargi da wannan kisan gilla ya ringa fahimtar muhawara da za a rinka yi a zauren kotun. Daga bisani alkalin ya ɗage zaman kotun zuwa ranar 27 ga wannan wata na Oktoba domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. A yayin da ayarin motoci da ke dauke da muggan makamai ke bi cikin jama'a a babban birnin kasar Burkina Faso a safiyar ranar Lahadi, sabon shugaban mulkin sojan kasar captain ibrahim traore ya bayyana fuskansa na matasa daga cikin wata motar sulke an ga ɗan shekaru 34 sanye da kayan soja da jar hula yana murmushi yana cire hannu yayin da masu kallo kuma ke marhabi wasu kuma suna cira tutocin ƙasar rasha traore karamin jami'in soja wanda a kwanakin baya yake gudanar da wata rundunar soja a wani ƙaramin gari da ke arewacin ƙasar. ya bayyana a idon duniya tun bayan da shi da wasu gungun sojoji suka hamɓar da shugaba paul henry da miba a juyin mulkin ranar talatin ga watan satumba ba a san komai ba game da Traore da abokan aikinsa waɗanda tun ranar juma'a suka ba da sanarwa da dama ta gidan talbijin na ƙasa ɗauke da bindigogi da harsashai da abin rufe fuska a wata hira da yi da gidan rediyon faransa a jiya litinin turori wani soja da ya yaki a fagen daga da masu kaifin kishin islama a arewacin kasar ya dage cewa ba zai daɗe da riƙe mukamin shugaban ƙasa ba a ƙarshe a yau talata an gudanar da shari'a akan wani tsohon ma'aikacin gwamnatin australia da ake zargin sa da yi wa wata abokin aikinsa a majalisar dokoki fyaɗe ana tuhumar bruce lehman da aikata laifin yin lalata da brittany higgins ba tare da amincewarta ba wanda ta ce ya mata fyaɗe a cikin ofishin tsohuwar ministan tsaro linda reynolds a cikin watan maris ɗin shekarar 2019 ana sa ran za a kwashe makonni hudu zuwa shida ana shari'ar lehman da yake amincewa da tuhume-tuhumen ka iya fuskantar hukuncin zaman shekaru goma sha biyu a gidan yari idan har an tabbatar da laifin a kansa wannan labarin na daga cikin labarai da dama na zargin aikata laifukan lalata da ya addabi gwamnatin prime minister scott morrison a bara labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Malaman makarantun sakandare a ƙarƙashin tutar haɗin gwiwar ƙungiyoyin OTS da OTA da kuma ƙungiyar malaman SECA sun fara yajin aikin sai baba ta gani a jiya litinin uku ga watan Oktoba suna neman gwamnati ta biya su wasu kuɗaɗensu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. malaman makarantun sakandare sun yi tir da jajircewar gwamnati da karya alkawuran da ta ɗauka. Suna da'awar biyan albashinsu bayan shekaru da yawa na jinkiri, don haka ne suka yanke shawarar yin yajin aiki sai baba ya gani. Matsalolin malaman sakandaren biyu ne. Na farko dai ya shafi bashin da malaman suke bin gwamnati sakamakon jinkiri da aka samu wajen biyan albashi. Shekaru da dama da suka gabata ba a biya malamai albashin da aka ɗau alkawarin biya kai tsaye da zarar sun fara aiki ba. Hakan yakan sanya jinkiri shekaru biyar ko ma goma in ji wasu daga cikinsu. Muntari Hamisu ɗaya daga cikin malaman ya bayyana bakin cikinsa a muryar Amurka. Gwamnatin Kamaru ba mai cika alkawari ba. In kayi la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara ɗaya biyu har zuwa biyar waɗansu ba a fara soma biyan su albashi ba in ma an fara za ba su kaso biyu cikin uku ko kaso ɗaya cikin uku dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba kudin su gabaki daya ake biyan su in ma sun soma aiki wani karin girma ya same su irin na shekara biyu da ake karin girma kaɗan wannan karin girma ma gwamnati baya ba su kudin da ya kamace su kuma su ne suke tarbiyyatar da yara waɗanda su ne manyan gobe su ne za su shugabanci ƙasa a gobe. Abu na biyu kuma akwai wani mataki da aka tsara kuma aka sanya hannu tun daga shekara ta dubu biyu wanda kawai ake jira a fara aiwatar da dokar aiwatarwa wanda ke kare matsayin malamai kuma ya kunshi fa'idodi da yawa wajen taimakawa malamai na jin daɗin rayuwarsu da kuma aiki a cikin yanayi mai kyau. Muntari Hamisu ya ƙara da cewa. Ka duba kundin aikin malamai wato eh, special status na malamai har yau gwamnati ta kasa ta tsaya ta ga cewa ana aiki da wannan takarda wanda shugaban kasa ya saka hannu a kai me yake faruwa shin domin an raina malamai ne ko kuma su ana ganin su sune na can baya soja daga ya samu karin girma ana bashi kuma ana bashi kudin sa me isa ka duka sauran ma'aikatan su ake bin aikin su ake musu gyara ake saka su a cikin abin nan na nishadi amma malamai su ake barin su a baya saboda haka wannan yajin aiki da malamai za su yi abu ne mai kyau ni kai na malamin makaranta ne kuma ina goyon bayan wannan abu ɗari bisa ɗari gwamnati ta shiga ta. Ƙungiyoyin OTS, OTA da kuma SEKA sun kuma yi kira ga malaman sakandare da kada su shiga duk wani biki da ya shafi ranar malamai ta duniya musamman wato ranar Laraba biyar ga watan Oktoba da muke ciki. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar Kamaru. A gaita Muhammad Bashir Ladan. Yayin da haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar Ghana, jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia E. Palmer, ta gana da sarakunan gargajiya na yankin Ashanti, wato ɗaya daga cikin jihohin da haƙar ma'adinan ta janyo illa sosai. Ms. Palmer ta buƙaci gwamnati ta inganta matakan da suka dace domin shawo kan wannan matsala. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam daga birnin Kumasi ya haɗa mana wannan rahoton. that Ghanaians must be aggressive in, in fighting and enforcing regulations that you do have. Wannan ne tsokacin da jakadiyan Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar yayin ganawarsu da sarakunan karkaran al'adan Ashanti a inda take jaddada muhimmancin ɗaukan matakan da suka dace domin ɗakile matsalan hakar ma'adanai da ke ci gaba da gurbatar ruwan sha tare da alfanun gonaki musamman koko a kasar Ghana. Jakadiyan Amurkan ta ci gaba da cewa. Indeed, they're wrecking real environmental havoc on your rivers. Ko shakka babu hakar ma'adinai dinnan na gurbata muhallin ku musamman ruwan sha yana tasiri akan ku ko din ku da alfanun gonakin ku wannan duk zai yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin ku muddan ba a dau mataki akai ba jita. ji oh, um, and stop stop illegal mining. jakadiyan amurka ɗin ta kara da cewa wata tawaga na sashen kula da albarkatun ƙasa a majalisar dattawan amurka ta iso ghana tare da tattaunawa da sarakunan gargajiya da mai alfarma sarkin asanti game da hakar ma'adinai ta barauniyar hanya shi ko mai alfarma sarkin asanti na na'utun fo sarkin karkarar al'adan ashanti ya dora alhakin wannan matsala bisa jami'an gwamnati musamman shugabannin gundumomi a inda yake cewa gwamnati ta ɗau matakai ciki har da ɗirka ɗakarun soja da 'yan sanda domin hana hakar ma'adinai ɗin nan amma har ila yau ba iya an magance matsalan ba duk da cewa ana fama da matsalar rashin sana'a a kasar kamata yi da a ɗau matakin shawo kan wannan matsala in ana hakar ma'adinai a wata gunduma kuma gunduman na da babban jami'in gwamnati tare da majalisar tsaron gunduman waye kamata a dora alhakin wannan aiki a kansa ko shakka babu masu kula da gunduma. and you tell me we don't know who is that? Na tuntuɓi shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu hakar ma'adanai a kananan filaye a jihar gabashin ƙasar amma a hukumance Malam Muhammad Amawu a inda yake cewa shugaban ƙasa na kokari amma wasu jami'ansa ke yi ma wannan mataki zagon ƙasa. Yes, akwai willing presence su yi amma 'yan bayan ba su da niyya. Shugaban ƙasa ya yi batun shi sa'annan manyan sarakan Ghana. Su DC da MMDC yawa yawansu su ne ba sa bari a yi yaki da 'yan galansi. In ka duba abin da ke tafiya ko da lansisinka mai lansis ya je ya yi mining wani district da wani district assembly ba su ba da hanya ba ba ka mhm. iyawa ko da license to ya za a yi wanda bai da license ya yana yi yana fata ruwa ana dai illegal mining kamar da mu duka muke batu wannan DC ba su gani ba ko akwai mafita bayan wannan mataki da ake ci gaba da ɗauka, shugaban masu hakar ma'adanan na ganin yan jarida tare da masu aikin hakar ma'adan a hukumance sun ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala a bari gidan rediyo da yan talabijin haka mhm. zo ciki mhm. da mu yan su scale mining don mu abin ta shafa too much mhm. don wani abin faru duka kaga a zo kan small scale mining za a ba da small scale mining lances one ba illegal ones wasu suna faɗi suna ta mayan small scale ana koro gwamnati dai ta ce matakan da take ɗauka na tasiri musamman wajen tsaftace ruwan sha da dai sauransu focuses on land reclamation and reforestation or revegetation kar ma'adinai ta barauniyar hanya na bada gudunmawa wajen gurbata muhalli abin da ke barazana ga ruwan sha tare da tattalin arzikin kasar Ghana da da sinadaran da ake amfani da su na gurbata koko din kasar da ke dogaro da ita wajen samar da kudaden shiga Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya reshen jihar Bauchi Muhammad Jula Adamu kan irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta ga dai ci gaban tattaunawar inda Abdulhab ya fara da tambayarsa kamar haka. To amma ita gwamnati ne take wato zaburar da jama'a take son ganin sun shiga wannan harka na noma don saboda a samu sana'a da zamanto an samu abun dogaro da maciyar da kai da ƙasa gaba da. wannan shine ainihin shirin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ainihin gwamnan central bank wanda suka ɗauko 'yan turawa da ƙasashen waje domin su gwada mana yadda ake fangula da yadda ake tona rijiya da yadda ake shuka ta da yadda ake ainihin assasa ta ta yi kyau a ɗan guri kankani ka samu abu mai kyau wannan duk san ta yi mana iya wannan kokari da ainihin shugaban kasa sannan kuma an samu shawaran gwamnoni da ake noma a gurin su kamar munan da muke goci ka ga mai girma gwamna um, bala muhammad kaura gaskiya shi ma ba bada gudunmansa sosai a game da lalle yana son ma noman da suke karkashin sa a jihar sa kowa da ya samanto ya karbi wannan kira na gwamnatin tarayya a yi a noma a dogara da kai kar a zai ana ta wani yawace yawace wannan duk ai an taimaka mana akan wannan hidimar to yaya wani shawara za ka bayar ganin dai cewar noman nan shine abin da aka taras kuma shine ake yi idan za a tunkari noman shekara mai zuwa eh shawarar da zama wa ainihin masu bayarwa da masu karba hmm. ainihin masu karba su zo da kyakkyawan niyya da nufin za su karba ne don su yi noman ba don sayarwa 'yan kasuwa ba mutum ne zai zo maka da babbar riga da ado da komai kai ka dauka yana da hekta talatin a je in ya zo ka bashi ba da ka iya da shi sai a sai ka samu ka je kallon gonar ma baka same ta ba eh hmm. to kaga yanzu akwai kamar su wannan wannan kungiyar wai akwai yankari hmm. yankari association menene mun ba su kaya kamar da na gama kwanakin ba hmm. na hekta hamsin da tara wanda muna expecting kayan miliyan takwas da wani muka bayar sun ba da buhu takwas musu magana sun je sun yi karan a kotu akwai wayansu yan bagadad motors su ma ba su kaya kimanin na mutum goma su ma musu magana har da mu kotu daga ba a gurin lauya aka je aka gano cewa suka suka ba mu baki to har da su ma ba samu ko buhu a gurin su ba to kaga irin wannan duka muna so a samu irin wannan gura gurbi duka a jajjara magana mutum ya karba don yi don bunkasa kasa da abinci kamar yadda gwamnati ta tsara to wayannan irin su ne suke dan kakkare abubuwan sun shigo da wata niyya na manufa kai ne kai za ka gwada mutum kai waye ne ka karbi kayansa ya zo ya maka magana shi ma kayan ba na sana wanda wani bane na gwamnati ne ya maka magana a dawo da shi a sake bai wa'ansu masu amfana ka tashi dibi dibi ka je ka karansa a kotu ka ga bayan ka iya da mutum wato abin da ba ta tafi ta bar gefe ba su ma manoma da laifinsu ita ma gwamnati saboda rashin samar da kaya a kan kwari suna da nasu laifin a ba zan iya ɗora gwamnati masu kawo mana kaya laifi ba ba zan ɗora musu laifi ba sai dai ne ne suke da izinin shigo da kayayyakin nan izinin shine central bank su kuma kasan abunsu akwai tsari wanda sai an cika wannan takarda an cika wannan takarda a garin ɗaukar lokaci a cika wata takarda shine zai jawo leaking su kuma za su ɗauki kaya su baka ba tare da an firsi duwa yadda tsarin su yake a comfortable a takarda ba eh. shine kawai to kaman ka ce wasu ma sun kai ku kara sun kai ku kara a wani dalili eh dalilin mun haɗa su da civil defense cewa su karɓa mana kayan da suka karɓo a wurin mu kuma mu yarwa inda muka suka ba mu. wato an taimaka musu ne su kuma shi suka yi yin amfani da abin da aka ba su din da wato hanyar da ya kamata yau da hanyar da ya kamata an je duba gonakin su babu gona mun je da santarar ban an ɗauki mota cifi an je an duba ba a ga gonan ba kuma suna ta cewa akwai sauran buhu biyu ba su ba to kai da baka da gonar ba an buhu talatin ne ma rage da ka dawo da wancan yi mana wasu kai ba yi kai ba eh, wasu mutane ma suna ganin kamar fa ba bashi ba ne kamar kyauta ne ba za su biya kyauta bala kauran boci shine yake kyauta shine yake raba motoci da babura waɗan kyauta ne ba bashi ba ne eh. ka gani eh. duk lokal gamman da ya je zai kira wayanda suka dace aka sa sunansu ya ba su mota ya ba su babura to wannan kyauta ne na gwamnan jihar bauchi wannan ba mai cewa ka dawo da shi na kaman kayayyakin gonan da aka ba su eh. Eh, kun ba su iri kun ba su injina da dai sauran abubuwan don su noma mm. to wajen biya ya zama to gashi matsala eh. suna ganin kamar fa kyauta ne suna ganin kamar kyauta ne amma kuma anan anan gidan aka yi lancin din ai aka tabbatar da cewa da kwamishina na gidan gona da ainihin mutanen santar da aka tabbatar cewa tallafi ne an baka ne kana so ka yi noman baka da karfi an baka ne don ka kara karfi janarato baka da shi an baka iri baka da shi an samu mai kyau an baka ai tallafi ne aka yi maka don ka dawo da shi ba an ce an baka kyauta bane inda kyauta ne a wani sai ya karya wani a garin karba don ba da za a yi wani kyauta kai ba zagin gwamnatin kai ba kai ba kuma kai a hana ka eh. yau in bashi ne ko wani zai ce shi ba ruwansa da bashi to ko ba daɗe ko ba jima da yau da za su biya ko ana biya in ba biya duniya za a biya lahira tunda ba yafe mana aka ba ai kuma takardar cewa an yafe wa inda aka ba su ba eh. wannan shugaban kasa ne ke da wannan iko da yan majalisansa amma ba mu da wannan iko. Masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama ta najeriya reshen jihar bauchi muhammad jula adamu da kuma wakilin a bauchi abdulhab muhammad sai kuma jule leathers reshen da ta daidaita mana sauti ni muhammad hafiz baballe da sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sile da Malam Musa Ɗan Malam Mai Wankin Hula Jihar Jigawan Najeriya suka ce siyasa dai ba yaƙi ba ce. Don haka ya kamata mutanen ƙasarmu Najeriya su yi taka tsantsan wajen bin 'yan siyasar da za su ɗora mutum a mummunan hanya domin biyan bukatar kansu don haka mu kaucewa bata goben domin gyara goben wani sabili da daban ga siyasa abu ne mai kyau da 'yan siyasa 'ya'yansu za ka gani a gaba sai sakon nazifi ibrahim rugar malam shagari da faruku mahe karago sakkwato kuka ce a yau mun shigo filin ne domin yin kira ga 'yan najeriya kaf ya kamata mu manta da rashin cika alkawalin 'yan siyasa mu fito mu zaɓi wanda muke gani ya dace domin idan kai noma shekarar bana ka faɗi watakila baɗi idan ka sake yi za ka samu gagarumar riba don haka masu cewa ba za su fito su zaɓe ba ya kamata su sake tunani ra'ayi na gaba ra'ayinka ne ukasha abdulsalam koko jihar kebin najeriya kace hakika cece kucin da ake yi akan rashin lafiyar dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar apc bola tinubu bai zo mana da mamaki ba ganin yadda shekarun dan takarar suka ja da yawa fatan mu shine allah ya zaba mana shugaba na gari amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga malam Hussaini dangote karasuwa tare da baba gani alhaji nuciya wacekal daga jihar yobe ko ka ce don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar garin gashuwa da ma ƙauyuka da ke kewaye a kan mummunan ambaliyar ruwa da suka fuskanta wanda yanzu haka ruwa ya laƙuma gidaje don haka muke kira ga gwamnatin najeriya da masu hannu da shuni da su tallafa masu da abin da ya samu don rage raɗaɗi da asarar da suka yi to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice babbar majalisar dokokin rasha ta kada kuri'a a yau talata akan mayar da yankunan hudu na kasar ukraine a matsayin wani bangare da kasar rasha wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da ukraine da kawayenta na yammacin turai suka yi allah wadai da shi wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske na tashin hankali kuma ya saba wa doka karaman majalisar dokokin rasha ta riga ta ba da amincewarta kafin rasha ta shirya abin da take ikirarin zaben raba gaddama a kan mamaye yankuna hudu na ƙasar ukraine da sojojin rasha suka yi ukraine ta ce an gudanar da zaben bisa tursasa wa jama'a ne don haka ba shine ra'ayin al'ummomin da ke zaune a yankunan donetsk luhansk saprosia da kuma kesin ba kasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar japan a wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankuna hokkaido da amori da safiyar yau talata babban sakataren majalisar zartarwar japan hirokazo matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makaman ne da misalin karfe 7 da minti 22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin kasar japan bayan mintuna 22 To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyar mu Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.